wadda isa yi sa maka albarka in ba Allah ba wadda isa baka sa'a in ba Allah ba wa man nasru illa min indillahi al-aziz hakim jama'a muna fahimta saboda haka ba yadda za a yi ba yadda za a yi mutum ya samu tsayuwa akan turba har sai ya tsare ya kiyaye kaɗaita Allah da bauta ka dinga lura da dukkan janibin bangarorin ibadodi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita da su shi ake kaɗaitawa da su ka kaɗaita Allah da shi shi sa da ka ga mutanenmu mutum har masallaci ya gina ya sa kafet ya yi fenti amma yana da bokansa wancan bokan wancan bokan wancan bokan abinda yake yi ba huruminsa ba ne ba huruminsa ba ne ba huruminsa ba ne kafirci yake yi me yasa saboda matsayi na allah boka yake ɗauka zai iya kuma ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba duka ji an cewa ne a mu muka yi aiki ya samu kujera kaza mu muka yi aiki jarinsa ya zauna mu muka yi aiki mala talai ne Allah ne kawai ya ajiye maka jarinka alhaji ofis ɗinka ubangiji ne ya nufi ka da wannan ofis kuma ka yarda ka gamsu idan akwai wani da zai yi maka wani aiki da za ka ci wata kujera me yasa bai yi wa 'ya'yansa sun samu wannan kujeran ba yayi za a yi ya yi maka aiki jarin ka ya zauna ka zo kana bashi dubu ɗari dubu ɗari biyu maimakon ya yi waɗansa kawai jarin ya dawo gidansu ba gaskiya bane duk abin da kake da shi wa ma bikum min ni'matin fa duk abin da yake tattare da ku na ni'ima Allah ce daga waje na abin yazo sai ka ga gari babban gari babban birni sai ka samu manyan masu kuɗin birnin duka ba ma 'yan garin ba ne yanzu 'yan garin suna da hanyar da za su yi arziki za su bar baki su su yi musu arziki a garinsu abun ne ya fi karfinsu allah ne ke yi daga lokacin da ka fahimci waye ubangijinka to shi kenan kuma an bar baka tsoro da irin waɗannan ababen shirmen idan aka ce wani yana da malamin da za su mishi addu'a ya ci kujera to su mishi aikin mana kawai kar wani ɗan takara ya fito ai ɗan takara in ya fito ko kun ka da shi da ya baku wahala ai aikin kawai ai kai kaɗai ka fito amma in dai har wani ya fito aka yi kare jini biri jini ai malaman ka ba su yi aiki ba tun da ko ba komai shi wannan dan takarar da ya fito din ai ya ba ku wahala kun kashe kuɗi a kansa kun shiga lungu da sako a kan shi to su yi aiki man kawai karka fito ƙarya ne ƙarya ne allah ne ke bada mulki allah ne da kansa ya ce ni nake bada mulki in ka ganka da mulki allah ne ya baka waɗannan sabubba da ake riko da su ba su da tasirin su ba da mulki kai kuma ka san akwai waɗanda suke da kuɗi da dama su yi mulkin har yau kuma ba su yi mulkin ba saboda Allah bai nufe su da mulkin ba ka fahimci waye ubangijinka sai ka samu dama na kadaita shi da bauta me yasa saboda ka san shine gatanka shine gatanka za ka kaɗaita shi da bauta ba hayinci don ka san shi ne gatanka rayuwarka ba wani wadda yake da hannu a kai